subhanahu wata'ala domin wannan nasara daga Allah ne kuma mu dama da shi muka dogara dan haka dama garin banza a faro banza yake karewa alhamdulillah Allah ubangiji ya nuna waɗannan mutane gajiya wasu da kuma yaudara da bakin rashin adalci da suka yi wa mutane kuma dan haka ina tabbatar maka wannan nasara. bai ringa samun ta kenan gawuna ina nan zai zo kuma kwangilar da suka bayar ta maganar gada a kofar na isawa BUK road ko abba ya kaddamar billahi lazi dan Nasiru Izo sai mun yi rubokin din wannan kwangilar domin wajen bai cancanta a yi masa gada ba kuma kwankwasa da kansa ice da ilimi aka raya tare da lafiya ya fi wannan gada kwankwasa da kansa ya faɗa. Amma kana cewa kuna gode wa Allah na ga ai hukuncin ba a yanke ba ko? Kwankwasu tare da shi da magoya bayan sa wallahi sun shiga kusufin siyasa har abada Allah ba zai cire su ba a kusufin siyasa bi iznillah kuma ina tabbatar maka a siyasa da mulki kunyar ƙarshe suke nomawa ba su ba jihar Kano domin jama'iyyar NNPP annoba ce a Kano. Ba kai riga malam masallaci ba bari a yanke hukuncin to. Alhaji Allah ya riga yanke hukunci. Ai abu a zahirance yake mu mun ce niyyar mu Allah ubangiji ka sa mu girbe ta. Su kuma niyyar su Allah ka sa su girbe ta. Allah ya sa kunkusa ya haƙa wa kansa kabari ya tura kansa tare da magoya bayansa. Dan haka muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala kuma Nasiru saura kiris zai zo ya hau gwamnati duk kwangilar da kuka bayar sai mun soke ta. Idan ma ko wata magana tsakanin ku da wannan kuka ba kwangilar to yan kwangilar ku niyar kar ku ba da fasantar kuma wallahi kuɗin da aka baku ku da fazitin sai kun komo mana shi raya ilimi zami mu rayawa mutane asibiti da magani